Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Gwamnatin mulkin sojin Sudan ta umarci sojojinta da su kasance cikin matukar shiri tana mai nuni da karuwar yiwuwar kai wa sojojin kasar hari bisa ga wata takarda wadda ministan tsaron kasar ya rubuta jiya juma'a wadda wata majiyar tsaro a kasar ta tabbatar. takardar wadda ya zuwa yau asabar aka yada sosai ta kafar intanet na cewa umarnin kasancewa cikin matukar shirin zai sa sojojin su iya maida cikakken martani muddin aka kai musu hari sannan kuma a ta bakin takardar ba za a shammace su ba kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi ta kokarin sasantawa da jagororin juyin mulkin na ranar 26 ga watan yuli to amma ta face a shirye take ta tura sojoji su maido da shugabancin da ke bisa kundin tsarin mulkin ƙasa muddin dai hanyar diplomasiya ta gaza mataimakin ministan harkokin wajen rasha sargi rafkov ya ce babu fa wani matsin lamba daga wata ƙasa da zai iya gurgunta hulɗar soji da ke tsakanin rasha da iran biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa amurka ta buƙaci iran ta daina sayar ma rasha jirage marasa matuƙa babu wani sauyi kuma dangantakar mu da iran sai fa abin da ya yi gaba a cewar refcop bisa ga wani rahoto daga kamfanin dillancin labaran rasha yau asabar ya kara da cewa mu kasashe ne masu zaman kanmu kuma ba mu miƙa wuya ga manufofin amurka da 'yan kan zaginta amurka dai na matsa lamba ma iran ta daina sayar da jiragen yaƙi marasa matuƙa waɗanda rasha kan yi amfani da su a yaƙin da take yi a ukraine a cewar jaridar financial times ta farkon wannan watan tana mai danganta rahoton ga wani jami'in gwamnatin iran da kuma wani jami'i mai masaniya kan tattaunawar. 'Yan tawaye a arewa maso yammacin Siriya sun kai hari yau Asabar kan wani wurin da sojoji suka ja daga suka kashe tare da raunata sojoji sama da talatin a cewar 'yan raji masu hamayya. Harin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da jiragen yakin Rasha da Siriya suka kaddamar da jerin hare-hare kan tunga ta ƙarshe ta 'yan tawaye a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin ƙasar. da kuma sassan Aleppo inda suka karkashe 'yan tawaye da dama. Kungiyar kare 'yancin ɗan adam a Siriya ta 'yan hamayya mai hedkwata a Birtaniya wadda ke bibiyar yaƙi ta ce kungiyar Ansarar Al-Tauhid wadda ke da alaƙa da alƙa'ida ita ce ta kai harin inda dakarunta suka fara da tayar da manyan bama-bamai sannan suka biyo baya da kai farmaki kan wuraren da aka girke sojojin gwamnatin. Tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Taiwan yau Asabar ta ce China ta tura gwamman jiragen yaƙi na sama da kuma na ruwa zuwa tsibirin na Taiwan 'yan kwanaki kawai bayan da Amurka ta amince da sayarwa Taiwan makaman yaƙi na dala miliyan 500. ma'aikatar tsaron ta faɗi a wata takardar bayani cewa an hango jiragen yaƙi 32 daga rundunar pla da kuma jiragen yaƙi na ruwa tara daga rundunar sojin ruwa cikin sa'o'i 24 tsakanin karfe 6 na safiyar jiya juma'a da kuma karfe 6 na safiyar yau dinnan asabar a zagaye na 60 na tattakin tunawa da martin luther king jr wanda aka yi a washington Martin Luther King na uku tare da matarsa Andre Waters King da ɗiyarsu mai shekaru sha biyar mai suna Yolanda sun yi abin da suka saba yi. Kowane zagaye na wannan hidima ta watan Agusta sukan sake kallon jawabin nan na rabarar Martin Luther King jr na tattakin da aka yi a Washington a shekarar 1963 mai so sarai kan ayyukan yi da kuma 'yanci. mu ma kamar kowane iyali ne muna so mu koya wa ɗiyarmu darasin wannan lokaci na tarihi a cewar andre ta kara da cewa sannan muna so mu kwatanta shi da gwagwarmayoyi ko kuma mutanen da ke wata hoɓɓasa a wannan mara. sojojin rasha sun yi barin wuta kan wani kogo da ke podoli wani wurin da ke gefen birnin kofiyans da ke arewa masu gabashin ukraine mai matukar muhimmanci suka kashe farar hula biyu sannan suka rawanta wani kuma a yau dinnan asabar waɗannan hare-haren na janyo fargabar cewa rasha na ƙoƙarin sake kwato garuruwan da ke kusa da fagen daga a yankin arewa maso gabashin ƙasar sojojin ukraine sun ce fada ya kazance a yankin to amma sojojin rasha ba su iya galaba ba zuwa yanzu ma'aikatar birtaniya yau asabar ta ce da alamar da yi rasha so take ta danna zuwa yankin yamma da kogin uskil don ta ja daga a kusa da lohans labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne, kasuwa a Kasuwa a kasashen ya take. Masu kallon da sauraro da sake kasancewa da kuwar a daidai wannan lokaci musamman cikin shirin na wato siyarar kasuwa. A yau dai ina wato kasuwar Kwamton da ke karamar hukumar Tuwa na Nabi a unguwar Nebel. wanda kawai yanzu dai za ku yau mu shiga cikin wannan kasuwar saboda mu tuntuɓi wato mutane waɗanda suke sayar da takalmi kuma ba kowane irin takalmi ba wato banjar takalmi wanda ke zuwa daga ƙasashen waje kamar kasashen kamar amurka burtaniya ƙasar ingila da kuma yadda ta Italiya ta wannan hanyar ne gwajin takalma ke zuwa nan kasar Kamaru yadda yake bi ta wato yake bi ta tashar jiragen ruwa na nan turin inda kuma waɗanda suke wato sayan wayannan kayayyakin suke kawowa nan wannan kasuwar na eh, unguwar eh, a kasuwa an fi kira na da white. Yau dai sama da shekaru ashirin kenan nake kasuwa. Lokacin da na samu bag na har na fara jami'a jami'a amma kuma sai na fuskanci rashin kuɗin biyan makarantar da zai kai ga ci gaban karatu to abin da ya sa kenan inda na ga cewa zama ba zai yiwu ba sai na kama kawai wannan sana'ar da kuma ɗan ƙaramin jari dubu biyar zuwa dai dubu goma hakan nan saboda haka ne nake kasuwa yanzu a'a ni mai saye da sayarwa ne zama mai saru kaya ko babban ɗan kasuwa yana buƙatar jari sosai mai ɗimbin yawa kuma akwai haɗari sosai saboda baka ganin abun da kake sayowa mu kuma 'yan saye da sayar wannan bamu da matsala haka to dai mu a gaskiya muna saya ne a nan kasuwar bofi kasuwar sari na nan ƙasar kamaru amma asali dai wa'annan takalma na zuwa ne daga turai kamar amurka haka da kuma wato sashen asia kore ta kudu china China ya danganta daga wata ƙasa ke fito da wa'annan takalma. Babu tabbaci kan farashi yana bambanta wasu lokutan ma iya samu da rahusa wasu lokutan kuma ya danganci yanayin kayayyaki da kuma sunan wa'annan kayayyakin gaskiya dai da dan wahala amma wanda suka fara wannan kasuwar na sama da shekaru 25 yau sun ci moriyar wannan amma yanzu yanayin rayuwa ma ta canza akwai tsadar rayuwa sosai sa'annan kuma ma masu sayen ne babu su kamar da kuma shekaru talatin da suka shuɗe babu maganar chinatown a nan birnin duwala inda takalma ke zuwa masu kyau daga ƙasar china da korea misali mu a nan za mu sayar da takalmi a nan dubu biyar amma ka samu a wajen su dubu ɗaya da ɗari biyar haka ya sa mutane sun fi zuwa chinatown ɗin su sayi takalma da su saya a wajen abin da abin da ya sa rayuwa ta yi mana tsada kenan to gaskiya dai akwai matsalar darajar abin da kake saidawa su china suna kasuwancin haɗin kai kuma mai yawa cikin gaggawa amma mu kuma muna saida abin da yake da daraja kuma idan ana maganar daraja to kuma ai farashi zai bambanta ko kin san hannu bai taru ya zamo ɗaya ba wasu 'yan kasuwan bashi na jibgi a kansu da sunan suna kasuwanci muna rayuwa ne na yau da gobe kawai ni dai shawarar da za ni iya wa matasa da su yi boko su dadirce wajen neman ilimi su yi makaranta yana da muhimmanci sosai kuma yana da kyau a ce mutum yana da ilimi kafin ya kama wata sana'a ko da mai tura amalanke ne har idan yana da ilimi to za ki ga yanayin da ike tafiyar da rayuwarsa da da abun da yake yi daban ne da wanda bai mallaki ilimi ba wato wajen fagen tunani da hangen nesa ba za a samu wato daidaituwa ba shi yasa nake cewa farko dai a je makaranta bayan makaranta kuma sai ka kuma san abun da za ka iya ka yi wato shine ka nemi kamun sana'a Donc, si Sunana Mbasaji Emmanuel a sama da shekaru da ashirin da biyar babu kasuwa sam muna fitowa ne saboda kawai ka samu na sakawa a baka kuma kar ka zauna a gida sannan ga kwastam da suke saka mu a gaba a yayin fidda kayayyakin a tashar jiragen ruwa na duwala suna tsadatawa sosai wannan hukumar kwastam tana daga cikin kalu kalubale da muke fuskanta suna tsadatawa matuka sannan baka san mai zaka samu cikin buhun takalmi ɗaya ba wasu lokutan ana samu cikin buhun takalmin kusan duk lalatattun takalma ne to amma ya za ka yi haka dai muke kokartawa to a gaskiya ba mu iya sayar da buhu guda saboda zuwan china da suke kawo takalma masu kyalli da farashi mai rahusa wannan ma yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta sai dai a hankali wani lokaci muna hada kuɗi mu sayi kwantena guda a zo a baje kowa ya ɗauki nashi wasu lokutan kuma muna iya siyan buhun takalmi ɗaya a dubu goma sha biyar ashirin da biyar wasu lokutan hafiye da hakan ma eh wa'annan 'yan ƙananan dillalai ne da suke fitowa daga bonaberi bertuwa da kuma wasu biranen daban ba zan ba shi shawarar yin wannan sana'ar nan na gwajen takalma ba saboda akwai wahala ciki gwara ya ce ya koyi sana'ar hannu wanda zai iya sarrafa abu da hannunsa na kwashe sama dai da shekaru talatin ko fiye da haka a wannan kasuwar eh akwai ma wannan sannan nan akwai hauhawar farashin buhun takalma buhunan takalma na gwanjo kamar dubu hamsin ko fiye da hakan sannan ga china ta zo ta buɗe kasuwa a farashi mai rahusa to akwai wani lokaci da muka je wajen waɗanda muke wato sarar kaya a wajen su ko za mu samu sassauci har ma muka je ga tashar jiragen ruwa na birnin duwala domin kai kokenmu ga kwastam amma ba mu cimma nasara ba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana rabran yakubu daudu rabran na fesa ekwa sokoto a wai. a wani lokaci za mu yi magana ne akan inda annabi isa alaihissalamu watan yesu almasihu ya ba almajiransa ko mabiyansa wani misali wanda a cikin wannan misalin ya nuna kamar wani sarki wanda zai yi tafiya ya kira bayinsa waɗannan bayi sai ya ba su talenti ko kuma ya ba su dukiyarsa wanda wannan dukiya ya ba su ne da manufa na su je su yi ciniki a ƙarshe kuma cikin wannan ciniki idan ya dawo zai nemi bayani game da abin da suka yi ina ɗaukar wannan in kwatanta shi da misalin yadda ubangiji ya halicci bawa watan ya halicci dan adam ya ajiye shi a duniya musamman ba domin komai ba domin ranar da suka bayyana gaban mahalicinsu su waɗannan bayi da aka halitta ubangijinsu ya samu abin da zai yi alfahari da su ma'ana me suka yi a rayuwarsu ta duniya menene shi mahalicinsu zai yi alfahari da su ko kuma wace riba suka kawo wannan wuri da muke kokari mai magana a cikin littafin luka sura ta goma sha tara aya sha uku ya ba mu haske game da wannan misali da yesu almasihu ya kawo a kan sarki wanda zai tafiya ya kira bayinsa domin ya ba su dukiyarsa don su tafi su yi cinaki don su kawo riba a ƙarshe rayuwa ta ɗan adam a duniya game da yadda allah ya halice shi rayuwa ce wadda shi mahalici yana son a koyaushe cikin imanin mu mu samu abin da muka kawo gaban mahalicinmu wanda zai zama riba ma'ana zai kawo ɗaukaka ga sunan mahalici ya Allah ne muka yi maganar mu ayyukan mu hudun mu da sauran jama'a Allah da ya halice mu yana son cikin dukan komi shi Allah ya samu ɗaukaka ina godiya domin wannan lokaci da muka samu daga su BOA domin sadarwa na nasihar lahadi ubangiji ya saka da alheri. madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papilla urticaria a turance. mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina. Buhari Nusa Kumriya. To shin ka san kurajen damina? A gaskiya sai dai nakan ga yara wa'yansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba. Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne? Eh a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun fi feso masa so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu sauki. na bai zai gabdo eh na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din nan idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan ya zo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosashin nan wace hanya aka bi aka magance shi zaki ga irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma wanda za a shashafa hakanan dai. To sunana Bilamin Idris Gurbin Ɓaure ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara sukan fito mata dan kusan tun tana shekara daya da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta bakwai duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani a magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotic sai ta sha sati daya sati biyu ma ya wuce sai dai bar tabo. Eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan tana susan sai za ta faffashe jini yana fita da sauransu wurin da ma taman bai fito ba za ta yana kaikayi har kasan kafanta so amma kuma cikin ka Allah sati daya wani lokaci ma kwana biyar haka shida to shin a cikin yaran ka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amma ba sa ba su biyun nan ba sa yi gaskiya Maryama Idris kwarajen damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen damina na ban san shi ba gaskiya muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kaman abu wanda da yake nan abuja na gita so ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina hausance ba ban sani ba za ki ga yara kafafunsu duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidanmu ko ni haka ba tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria. Papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganinta a yara shin daminar ne ke kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari kuma dalilin da ya sa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi ganin shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa um, um, kwarika kwari ne suke sa ciwon su insect bite kamar su sauro da dai sauran kwarika haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da fulawoyi haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din. Shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara? Yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara biyu zuwa goma wani lokaci ana ganin shi a 'yan mata haka ko samari su ma amma ba safai ake ganin shi a manya ba to kuma abin da ya sa aka fi ganin shi a yara saboda wato kamar fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba ba ta nan da nan da kwaro ya cije su za ta dan yi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje din kuma yawanci za ki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samun wasu a cikin yara ɗin su ma suna da shi ba wai ɗauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida ɗin akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a ƙanni haka a 'yan gidan ba wani shi ma yana da irinsa. To likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum? To alamu na papillary urticaria ko kurajen damina wato wasu 'yan ƙuraje ne ƙanana masu ƙaiƙayi mai tsanani wanda yawanci an fi samun ƙurajen haka a inda yake a buɗe na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a buɗe ne amma inda ba a buɗe yake ba ana rufewa da kayawanci za ka ga ba kurajen kuma abin da ya sa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a buɗe kuma yadda ake daɗa gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi a yayin da damuna take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka za zaka gansu da suna da ɗan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kwarzane saboda akwai ƙaiƙayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafuwansu din. To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? kusan zan iya cewa tsananin su mataki-mataki ne tun dai da farko shi kuraje ne mai tsananin kaikayi saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kin ga akwai matsantawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai samu isasshen bacci ba so akwai damuwa anan to banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kamar na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya chaɗewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma banda haka um, daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara daɗin gani saboda haka zai bar wa yaro tabo wani lokacin ma sai ki ga wasu sai an ɗan fara girma samari ko 'yan mata kamar tunda na ce miki yawanci ya fi yawa tsakanin shekara biyu zuwa goma to za ki ga in sun kaɗan fara wayo shekara sha uku sha hudu wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar damuwarsu taban da kurajen suka saka musu ne watakila kuma tun suna yara to shine matsalar wannan kuraje na damina to likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje to kusan zan ce ba kowane kuraje mai ɗaiɗai ba ne ba kurajen damina ko kuma popular urticaria amma um, akwai wasu kurajen masu yanayin su ma ƙaiƙayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato ƙarzuwa um, ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papillary tikeriya musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina. To akwai um, shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papillary tikeriya ko ƙurajen damina. Yawanci kin ga muna cewa muna ba da shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari ɗin kama a cikin gida misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su da saboda haka dole sai an rabu da su sannan idan um, yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki ana ce mishi protective clothing kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu um, dogon wando yadda kwari din da fita yaro yayi kwari din ba za su um, cije shi sosai ba sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba to inda yake a buɗe ne sai a shafa wa'annan magunguna sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro saboda sauro ya ragu saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba a kwana a gidan sauro tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsaho sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare su ma sai ana musu saboda kin san suna da irin kaska din nan to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke ɗauki a jikinsu ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara ɗin to kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage ƙaiƙayi ɗin da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen um, to shi ma za a ba da magani don wannan ya yi sauki To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba Kaita sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita da da biyu 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.